daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da 903 biyar da shida 506 shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim masu sauraro barkanmu da saduwa da ku daga nan sashen hausa na da jamhuriyar musulunci ta iran daga birnin tehran ba adam ne tare da ku a wannan fitowar ita ce zango na farko a wannan rana da fatan an tashi lafiya to abubuwan da za ku ji a cikin shirin namu sun hada da labarun duniya da dumadumin su muna dauke da sharhin bayan labaru sai kuma shirin nan na kokon san daga nan sai mu mu saurare sai mu karkare da duniyar mu a yau da fatan za ku kasance tare da mu labarun duniya da farko ga kanunsu. an yi gana tsakanin mataimakan ministocin waje na kasashen saudiya china da kwaministan harkokin wajen iran antonio guterres na majalisar ɗinkin duniya ya yi allah wadai da kutsen da isra'ila ta yi a cibiyar hukumar orwa ƙasar china ta zartar da hukuncin kisa a kan wani babban jami'in banki to yanzu sai a gyara zama domin ajiye cikakkun labaran duniya. an yi ganawa a tsakanin mataimakan ministocin harkokin waje na kasashen saudiya china da kuma ministan harkokin wajen iran kamfanin dillancin labarun mahir na iran ya wato ya nakalto ganawar da aka yi a tsakanin mataimakan ministocin harkokin waje na kasashen saudiya walid kharji da na china wa miyawo diyo da kuma ministan harkokin wajen iran abbas arakci a yayin wannan taron dai da aka yi ministan harkokin wajen iran din ya bayyana gamsuwarsa da yadda kasar china take daukar matakai na gina kyakkyawa alaka a cikin yankin yammacin asiya sannan kuma ya bayyana matsayar iran na bunƙasa alaƙarta da ƙasashen makwabta ministan harkokin wajen na iran ya yi ishara da yadda alaƙa tsakanin tehran da riyadh take bunƙasa a cikin fagagen mabambanta hakanan kuma da suke tuntuɓar juna a kan batutuwa da ƙasashe biyu suke gani da muhimmanci har ila yau ya yi ishara da rawar da ƙasar china ta taka wajen ƙarfafa zaman lafiya tsakanin ƙasashen biyu da kuma taimakawa a wajen aiki da doka a duniya minista arakci ya kuma taɓo batun alaƙa tsakanin iran da china yana mai ƙada cewa ƙasashen biyu sun ɗaura aniyar faɗaɗa wannan alaƙar a nasu fagen jami'an diplomasi na saudiya da china sun yaba wa iran akan yadda ta karɓi bakuncin taron ƙasashen uku wanda shine karo na uku hakanan kuma sun nuna azamarsu ta ganin an faɗaɗa wannan alaƙar gabanin wannan ganawar dai jami'an diflomasiyyar na china da saudiya sun gana ta wato da takwaransu na iran maje a kan batun karfafa alakar kasashen guda uku ministan makamashi na iran ya ce iran tana da sanayya ta ilimi na samar da hadari domin yin ruwan sama majalisar makamashi na iran abbas arakci ya bayyana cewa a halin yanzu iran tana da ilimin aikewa da sinadarori cikin sararin samaniya da za su samar da hadari domin yawan sama ministan makamashin na iran wanda ya gabatar da jawabi a gaban majalisar shawarar musulunci ta iran a jiya talata a nan birnin tehran ya ce aikin da aka yi a tsakanin gwamnati da majalisar dokoki wato majalisar shawarar musulunci ta iran da kuma cibiyoyin ƙwararru shine ya kai ga samar da hukumar take sanya idanu a kan sauyin yanayi wanda ke iya samar da hadari da kuma yi ruwan sama. Minsan ya ishara da cewa sun bi matakai ne guda hudu domin ganin isa a wannan matsayi na farko shine amfani da na'urorin rada domin bin diddigin yadda yanayi yake tafiya. na biyu yin kere-kere da suka hada da injinan samar da makamashi mai karfi sai kuma wasu fitilu da za su iya wato za a iya harba su na sanyi da zafi a sararin samaniya da kuma jirage marasa matuƙi na musamman bugu da ƙari ministan makamashin na iran ya ce an kafa cibiyoyi guda goma sha biyu a faɗin ƙasar iran domin sanya idanu a kan yadda yanayi yake tafiya wanda yana cikin mafi ci gaba da ƙarfi a cikin wannan yanki na yammacin asiya to kuna jin waɗannan labarun ne dai kai tsaye da ganan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran a ƙasar china an zartar da hukuncin kisa a kan wani babban jami'in banki a jiya talata ne dai aka zartar da hukuncin kisa akan wani babban jami'in banki na gwamnati bayan da aka same shi da laifin barrata dukiyar ƙasa da kuma cin hanci da rashawa kafin watsa labaran ƙasar china sun ce mutumin da aka zartarwa da hukuncin kisan tsohon manaja ne a wani babban kamfani na hukuma a shekara ta 2024 ne dai aka sami betiyan wa wanda wato jami'i ne na wata cibiya ta gwamnati akan karɓar toshiyar baki da ta kai dala amurka miliyan ɗari da da hamsin shida domin baiwa wani kamfani fifiko samun aikin yi samun aiki a tsakanin shekara ta 2014 da kuma ta 2018 tashar talabijin ɗin cctv ta gwamnatin ƙasar china ta ce kotun al'umma ce ta yanke hukuncin akan wannan laifin da ta bayyana da cewa mai matukar hatsari ne kotun al'umma dai a ƙasar Cana tana a matsayin kotu ce ta koli an zartar da hukuncin kisan ne dai akan be a garin tianjin da ke yankin arewa maso gabashin ƙasar bayan da ya yi ban kwana da 'yan uwansa a ƙasar china din ana zartar da hukuncin kisa akan mutanen da aka samu da cin hanci da rashawa wasu lokutan kuma ana rage hukuncin kisan zuwa zaman kurkuku na shekaru biyu ko kuma zaman kurkuku na har abada kamfanin da bai ya yi wa manaja yana cikin manyan cibiyoyin kuɗi na bayar da lamuni mai rasa a faɗin ƙasar ta china babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya allah wadai da kutsen da su wato jami'an tsaron haramtaccen ƙasar isra'ila suka yi a cikin cibiyar nan ta hukumar orwa babban magatakardar majalisar ɗinkin duniyar antonio guterres ya yi suka da kakkausan murya kan kutsen na 'yan sandan haramtaccen ƙasar da suka yi a cikin cibiyar ƙungiyar agaji ta orwa a gabashin birnin kudus. a bayanin da babban magatakardar ya fitar ya ambaci cewa har yanzu ginin fa na majalisar ɗinkin duniya ne ƙarshen labaran duniya kenan to yanzu kuma sai a gya zama domin a ji sauran shirye-shiryen da muke da su da suka hada da sharhin bayan labaru ko kun san muryar mu saurare da kuma duniyar mu a yau. Jama'a saurari Assalamu alaikum. Barka mu sake saurare da mu a cikin shirinmu na sharhin bayan labarai. Kuma wanda zai magana game da dalilan da ya sa kasashe da dama suke ƙara shiga ƙungiyar tattalin arziki ta BRICS. Da fatan masu sanceta da mu kuma za a ji daɗin shirin. ministan harkokin wajen najeriya ya ce ganin cewa akwai hasashe na nan da shekara ta da hamsin adin al'ummar najeriya zai kai mutane miliyan 400 inda za ta koma tana dogara ga aji da matsakaita don haka tana so ta ci gajiyar gayar da kungiyar brics take da shi don haka ya yi fatan cewa nan ba da jimawa ba za ta kasance ɗaya daga cikin cikakkiyar memba a kungiyar arziki ta brics yanke shawarar najeriya na kokarin kasancewa ɗaya daga cikin memba a ƙungiyar brics ya nuna irin yunkurin da kashe da ke tasowa da dama suke da shi na shiga ƙungiyar wanda a baya bayan nan ta zama wani ginshiƙin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa ƙungiyar brics da aka kafa ta a shekara ta dubu tara ta ƙunshi ƙasashen brazil rasha indiya da kuma ƙasar china kafin daga bisani ƙasar afirka ta kudu ta haɗe da su wanda ta samu ci gaba mai ɗaukar hankali a shekarun baya-bayan nan. Irin ci gaban da wannan ƙungiyar ta samu da ke ɗaukar hankali a ɓangaren arziki da siyasa yasa take ɗaukar hankalin ƙasashen duniya daga ɓangarori daban-daban. Amma me yasa ƙasashe daban-daban musamman ƙasashen Afirka suke sha'awar shiga wannan ƙungiyar? Ɗaya daga cikin muhimman dalilan da suka amince da ƙungiyar shine yadda ta ƙarfafa ƙasashen da ke mabambinta ne akan yadda ƙungiyoyin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa suke yi kamar hukumar ba lamuni ta duniya imf da kuma bankin duniya wanda bisa al'ada ƙasashen turai ne suke juya kuma waɗannan ƙungiyoyi kuma suke tasiri sosai a cikinsu ƙungiyar brics ta samar da wata hukuma mai zaman kanta don haka ta ba wa ƙasashe da ke yambobinta ne su kafa tattalin arzikinsu ba tare da matsin lambar ƙasashen waje ba misali samar da bankin brics na bunƙasa arziki ndb da kuma sabuwar cibiyar kuɗi wannan ya sa ƙungiyar ta iya tallafawa da dama daga cikin ƙasashe da ke mambobinta ne wajen gina mamman abubuwan ci gaban ƙasa da ƙarar talan arziki domin rage jingina da irin waɗannan cimbiyoyin kuɗi na ƙasashen turai a wannan fagen jacob zuma tsohon shugaban ƙasar afirka ta kudu ya faɗi cewa brics tana ba da dama ƙasashen da ke tasowa na ƙalubalantar tsarin tattalin arziki na duniya don fi yawanci yana rufe ido ne kan alfanu da za a samu su ƙara samun matsayi mai ƙarfi wannan mataki ya taka rawa babba wajen jawo sauran ƙasashe su shiga cikinta a wani ɓangare kuma ƙungiyar brics a matsayinta na ginshikin tattalin arziki da siyasa ya sa ta samu wani matsayi na musamman a yanzu vladimir putin shugaban ƙasar rasha ya faɗi cewa brics ba wai kawai abokiyar tafiyar tun arziki ba ce wani ƙarfi ne na canza tsarin ƙarfin ikon duniya da kuma tsarin ƙasashen turai a siyasar duniya da kuma tasirin ƙasashen turai a siyasar duniya wannan ne yasa brics ba ya a mahangar tun arziki ne kawai ta ba muhimmanci ba a'a a ɓangaren siyasa ma tana bullo sabbin hanyoyi yadda ƙasashen da ke yambobinta ne za su ƙara gogayya a mataki na ƙasa da ƙasa musamman ma kasashen nahiyar afirka a wani hannun kuma da dama daga cikin kasashen afirka musamman ma waɗanda suke son canza tsarin tattalin arzikinsu da ƙara samun kafuwa suna amfani da ƙungiyar a matsayin wata dama ta samun mafita da za su iya samun tallafin tattalin arziki da kimiyya da yin aiki tare a ɓangaren kasuwanci nuna sha'awar ƙungiyar brics ba wai kawai saboda buƙatar tattalin arziki ba ne a'a wata alama ce ta irin ƙoƙarin da ƙasashen afirka suke yi wancan tsarin su na yin hulɗoɗinsu da duniya haka zalika haɗewa da ƙungiyar brics da ƙasashen afirka suke so yi zai ba su zama kan cewa daga cikin wani ginshikin siyasa mafi ƙarfi kuma za su iya tunkara matsin lambar siyasa da ƙasashen yamma yadda za su iya ɗaukar mataki mai ƙarfi ganin cewa ƙungiyar brics wata ƙungiya ce mai zaman kanta akan sauran ƙasashe ma abota ƙarfi zai sanya ƙasashen da ke yambobi ne a ƙungiyar za su iya tunkarar duk wani matsin lambar siyasa ko tattalin arziki na rashin adalci misali ƙasar afirka ta kudu wacce yamba ce a ƙungiyar ta brics ta yi amfani da kasancewarta a wannan ƙungiyar wajen ƙara ƙarfafa matsayinta na siyasa a mataki na ƙasa da ƙasa don haka kasancewar ƙasashen afirka a cikin wannan ƙungiyar zai ba su damar yin haka kuma su kasance suna da bakin magana a wani tattaunawa ɗaukar mataki na ƙasa da ƙasa a wani ɓangare kuma ƙididdiga ta nuna cewa bincike ya nuna cewa brics a nan gaba kaɗan za ta iya zama ɗaya daga cikin ginshiƙan tattalin arziki ta duniya haɗewar sabbin ƙasashe da wannan ƙungiya zai sanya a nan gaba su zama wani jigo mai ƙarfi a ɓangaren siyasa da tattalin arziki na duniya kuma zai iya zama abin ƙarfafa ci gaban tattalin arziki mai ɗorewa a ƙasashe masu tasowa to daga ƙarshe bisa da aka yi da matsalolin tattalin arziki da siyasa ta duniya ƙungiyar brics za ta zama a matsayin madadin tsarin duniya na gargajiya kuma ƙasashe daban-daban musamman a nahiyar afirka suna son cin gajiyar damammakin tattalin arziki kasuwanci da siyasa don haka shigar najeriya kuma ya cancanci a yi la'akari da shi a wannan bangaren ƙarshen sharhin bayan labarin kenan da muka kawo muku a huta lafiya. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba goma ga watan Disamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha tara ga watan Jumada Thani na shekara ta 1447 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 129 da suka gabata a rana irin ta yau goma ga watan Disamban shekara ta 1896 Alfred Bernhard Nobel wani masanin ilimin kimiyya na sanadarai ɗan ƙasar Sweden ya rasu. an haifi Nobel a shekarar ta uku sannan kuma ta yana matashi ya koma a ƙasar Rasha da zama a can ya yi karatu ya kuma shiga bincike har ya gano sanadarin dynamite wanda ake har hada bambamai da shi wanda kuma za a iya yin amfani da shi a hanyoyi daban-daban wanda mutane za su amfana maimakon yin amfani da wannan sanadari ta hanyar ta ce domin ci gaban dan adam an koma ana har hada bambamai da shi sannan ana kashe dan adam da shi wanda hakan bai yi wa Nobel daɗi ba wannan ya sanya lokacin mutuwarsa ya yi wasiya da cewa kamfanin da ya mallaka su fitar da dala miliyan guda kowace shekara su bayar da ita ga wani mutum wanda ya fice ta fuskacin raya harkoki na ilimi da kuma samar da sulhu a duniya amma siyasar kasashen yammacin duniya ta mamaye wannan kyauta ta nobel inda a halin yanzu ana bayar da wannan kyauta ga mutane waɗanda suka fi kowa tafka barna har ma da kisan bil'adama a duniya masu saurare ko kun san cewa shekaru 77 da suka gabata a rana irin ta yau goma ga watan disamban shekara ta 1948 babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya amince da ƙudurin kare haƙƙoƙin bil'adama a duniya kafin wani lokacin da ya majalisar ɗinkin duniya ta kafa kwamiti na musamman domin yin nazari akan abin da wasu ƙasashen yammacin turai suka fahimta a matsayin cewa shi ne haƙƙin bil'adama da kuma yadda za a kare shi a wannan duniya daga ƙarshe da majalisar ɗinkin duniya ta amince da mahangar turawan yamma akan abin da suke ganin cewa shine haƙƙin bil'adama a matsayin ma'auni na kare haƙƙin ɗan adam duk da dai hakan ya yi hannun riga da korowa ta addinai daban-daban waɗanda suke a duniya da kuma al'adu na mafi yawan al'ummomin duniya da hakan ya haɗa har da addinin kirista wanda mafi yawan ƙasashen turai suke rai cewa suna bin sa kamar da kuma mutum hakkin ɗan adam ya zama wani makami na siyasa ga hannun ƙasashen turai domin cin zarafin sauran ƙasashe waɗanda ba su ɗasawa da su da sunan kada hakkin ɗan adam masu wurare ko kun san cewa shekaru 827 da sa gabata a rana irin ta yau goma ga watan disamban shekara ta 1198 ibn rashe fitaccen malamin falsafa masanin fiqihu kuma masanin ilimin likitanci ya rasu an haife abu walid muhammad bin ahmad bin muhammad bin rashid wanda daga baya ake masa lakabi da ibn rashid a shekara ta 520 bayan hijira wato shekara ta 1126 na hijira miladiya a garin kwartaba na kasar Andalus. garin kuma Ibn Rashid ya kware matuka a bangaren ilimi kalam sannan kuma fitaccen malamin falsafa ne wanda kuma yana da mahangasa ta falsafa wadda ake kira da Orichism a yammacin duniya wanda za a iya fassara wannan mahanga da cewa ita ce makarantar Ibn Rashid wadda suke kira da School of Ibn Rashid yana kokarin daidaita falsafar Aristotle zuwa musulunci saboda Aristotle da falsafarsa sun birge shi matuka ka'idar fahimta da tunanin ibn rushd da ƙidar hankali ana iya ɗaukar su a matsayin ɗaya daga cikin muhimman nasarorin tunanin falsafa na ibn rushd saboda ƙidar sa ne aka tilasta masa yin gudun hijira daga darul khalifa zuwa wani ƙauye da ke cikin kurɗaba bisa umarnin halifan musulmi na lokacin abu yusuf ya rasu bayan wani lokaci saboda rashin lafiya da kuma kunci da ya shiga sakamakon gudun hijira ya rasu a ranar goma ga watan disamba na shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da 98 miladiya. masu wurare ko san cewa shekaru 70 da suka gabata a ranar irin ta yau Ayatollah Sayyid Abul Hussein Sharafuddin Al-Amili babban malamin addinin musulunci ya rasu an haife shi a shekara ta dubu da da biyu casa'in bayan hijira a garin Kazmen ɗaya daga cikin garuruwan ƙasar Iraki kuma a ƙarshe dai ya tafi karatu a yankin Jabal Amil na ƙasar Lebanon inda ya gudanar da ayyuka daban-daban na ilimi da kuma karantarwa wani babban malamin addinin musulunci ya yi ayyuka masu tarin yawa da kima a duniyar musulunci ya kasance mai kira zuwa ga haɗin kai a tsakanin al'ummomi na duniya sannan kuma yana ƙarfafa haɗin kan musulmi da kuma yin aiki a matsayin tsintsiya ɗaya maɗaurin ki ɗaya domin cimma wannan buri da manufa ya shiga tuntuɓar malamai daga dukkanin ɓangarori na musulmi domin samar da yanayi wanda zai bayar da damar haɗa kai da kuma yin aiki akan abubuwa waɗanda nasi ya haɗa al'ummar musulmi akan su guri guda da kuma barin saɓani ya zama lamari na gefe wanda malamai za su tattaunawa ta ilimi a kansa said abdulhussein sharfuddin al'amili ya samu gagarumin nasara a wannan kokari nasa domin kowa ya iya jawo manyan malamai daga dukkanin bangarori na shi'a da sunna wajen haɗuwa akan abubuwa da musulunci ya haɗa su kamar yadda kuma ya yi musayar wasiƙu masu tarin yawa da manyan malamai na cibiyar azahar baga kuma ya gamsar da malamai daban-daban da hakan ya hada har da malaman azhar akan manufarsa daga cikin waɗanda suka yi lale marhabin da wannan yunkuri nasa har da shugaban cibiyar ta azhar na wannan lokaci Sheikh Salim Al-Bashir ya rubuta littafai masu tarin yawa a lokacin rayuwarsa mafi shahara daga cikin littafansa dai shine littafin nan na Al-Muraja'at masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. To masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na ku masu saurare. Hassan barka agadis ne ke muku da haban a cikin shirin. To kamar da muka riga muka labarta muku tarayyar Najeriya ta tabbatar da cewa ita ce ta taimakawa makwabciyarta jamhuriyar Benin wajen dakile juyin mulkin da sojoji suka soyi a ranar lahadi ta gabata to wannan shine maudu'in namu a yau malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake mana magana Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu BOH Hausa Radio Musulunci Tehran. A mai magana gwani lawan Ali game da shugaban kungiyar kira da sauraron radio ta Afirka reshen nigeria A zan yi tsokaci dangane da wannan ra'ayi da kuka sa mana akan juyin mulki da Najeriya ta ce ta sanya sojojin ta suka je har suka yi nasarar dakile juyin mulki to gaskiya wannan mu sai dai mu ce hauhi ne bayan hari magana ta domin allah idan kura ta hausa suka ce idan kura tana maganin zawo to ta muddin najeriya za ta kai sojojinta su dakile juyin mulki a wata ƙasa to me isa ba za su yi amfani da wannan damar ba don ganin an dakile matsalar tsaro musamman da take gudana a arewacin najeriya da don haka mu wannan gani muke gaskiya kawai dai sha su faɗi ne don haka muna kira da shugabannin afirka musamman wanda suke akan tsarin mulkin farar hula to da su yi wa al'ummar su adalci domin muddin ba adalci a wannan ƙasar to addu'ar talaka ba tana karbuwa. Gidan rediyon Tehran barkan ku da warhaka barka da rana. Gaskiya muna godiya da bamu maudu'in da damu tofa albarkacin bakinmu da kuke yi a cikin wannan gidan rediyo mai albarka. Gaskiya muna jinjina muku kuma muna muku godiya sosai. To alhaƙiƙanin gaskiya ah, game da wannan juyin mulki da aka so a yi gaskiya wannan abun bai kamata ba ma a ce hakan bai kasance ba don ba a ji daɗi ba don ya kamata a ce an firkice wannan gwamnati an ba ma sojojin nan wannan gwamnatin kawai saboda su sun nuna wasu to tun da ko sun nuna wasu ai a ma masu iyawa su iya saboda mutane suna cikin ɗanɗana azaba a cikin wannan najeriya a yanzu saboda a yanzu a arewa ban san wani gwamna wanda yake iya daga yatsan shi ya ce wai shi ya ima jihar shi babu sai dai kawai dama dama ubangiji allah Allah da ya dora mu akan makiyan mu kuma ya daidaita mana al'amuran mu mai magana Sani Abubakar ne daga nan Zaria. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio Iran mai albarka mai magana isu mai gyaran waya daga cikin tashar da magaran ina so na bayyana ra'ayi na akan juyin mulki wannan wanda wannan juyin mulki, in alheri ne ubangiji Allah tabbatar da shi in alheri ne ubangiji Allah tabbatar da shi su kuma yan kasar Benin ubangiji Allah ba su zaman lafiya eh saboda in mu dan uwanka ya kama da wuta sai kai kokarin shafa ma naka ruwa ubangiji Allah tabbatar mana da alheri a kasashen mu na Afirka Allah ya tabbatar mana da alheri Allah sabko mana da sabon arziki a cikin kasashen mu juyin mulki wani lokaci da kake ga rishin adalcin shugabannin mu wallahi shine yake kawo shi wallahi rishin adalcin shugabannin mu na Afirka shi yake kawo juyin mulki to abinda zamu yi fata da shugabannin na Afirka su yi adalci su yi adalci gani da wani da ya ishi wani tsoron Allah to magana yi su mai gyaran waya daga cikin tashar da magara Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen Hausa na gidan radiyon jahoriyar Musulunci da ke Iran. Da farko suna na Malam Kabiru da ke nan Maraɗin Gulbi kusa da makarantar Malam Abba Jamhuriyar Nijar. To alhamdulillahi wannan da aka ce Najeriya ita ta taimaka aka yi wannan juyin mulki na benin bai tabbata ba to ni a ra'ayina in kura na maganin zawo ta makanta kuma banda haka nan ni a ra'ayina kenan horon shi ce ta yi komi tunda ta ga najeriya ta yi kusa shine ta turo sojojinta ta hanyar na najeriya ga yadda za a in ba haka nan ba kenan akwai wahala kawai foran ce ta yi wannan abu babu wani abu ba najeriya ba najeriya in tana iya maganin ta tura ma wasu sojoji su yi maganin ƙasar wani me yasa ba ta iya nata yanda ake kashe al'umma ake sace ɗiya suna makaranta babu tsaro da daddare ba bayan da za ka yi in gaskiya ne in dai kura na maganin za ta makanta mana ba maganin tsaranta da tura daga tura wasu kasashen waje je su yi maganin wannan ni abin da ɗauka kawai horon shi ce Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu radiyon jamhuriyar musulunci Iran kai sai kuna tare da Ali Idi Sumaila wanda aka yi sani da Ali Jamaica a nan cikin garin Magada Kitari cikin jihar ta magara a nan jamhuriyar Nijar. To alhamdulillah mun ga sanarwar Najeriya ta ta taimaka makwauciyar ta Benin wajen dakile yunkurin juyin mulki. To mu gaskiya akwai aya tambaya akan Najeriya. Najeriya tana da wannan zaral ta taimaka wata ƙasa ake ɗaukan bayan Allah wanda ba su ji ba su gani ba 'yan ta'adda suke abinda suka gara ma a Najeriya. gaskiya akwai aya tambaya har in Najeriya tana da wannan garin tana da jiragen da zai wannan kenan kusan kawai yaƙi da suke da ta'addanci ma ba so ba su kawo ƙarshen shi muna fatan za su ɗauki azama ta ƙoƙarin kare ma gidansu balle su taimaka wata ƙasa muna muku fatan alkhairi radiyon jamhuriyar musulunci assalamu alaikum assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan rediyon jamhuriyar musulunci sunana hassan albasari abuwafan angon fatima da ke nan cikin garin fataskun jihar yobe a tarayyar najeriya ɗaya daga yan kungiyar masu kira da sauraron rediyo a farkareshin arewacin najeriya to a hakikanin gaskiya maudu'in ku na yau dangance da yanayin juyin mulki da aka fuskanta ko in ce yunkurin juyin mulki a wannan ƙasa ta benin a birnin na kenan wadda za mu iya cewa ƙasar najeriya kamar ita ne ta yi hoɓɓasa wajen dakile wannan juyin mulki din to a hakikanin gaskiya mun je ga yunkurin da ita wannan najeriya ta yi a kasar benin wajen hana wannan juyin mulki amma dai akwai buƙatar gaskiya a dawo nan cikin gida wajen ƙara fatattakan wa'annan 'yan ta'adda bangaren boko haram da kuma bangaren lakurawa da ma ko bangaren iso da ma ko 'yan bindiga fulani ko kuma in ce dukkanin dai bangaren ta'addanci da a wannan ƙasa tamu najeriya akwai buƙatar a ce an kawo ƙarshen sa ba wai a je makwabta a ce an yi wani hoɓasa wadda kuma munan najeriya muna fama da bala'i ba hassan albasari abuwa kan garin fatasku to masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran muke zuwa muku malami na gaba sai ka ja mu je Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu jama'a wannan kafa ina muku wani kwafa ta alkhairi a gaskiya kamar yadda tinubu ko kuma mu samu bayanai cewa najeriya ta taimaka ma benin wajen daƙile juyin mulki ta tura sojoji da jirage yaƙi ta sama da sauran suna shawagi a garin to a gaskiya to ashe wannan ya kara bayana cewa ashe najeriya wannan ta'addancin da ake yi da gangan ake bari kenan suna sone kenan ake wani ta'addancin ana kashe mutane ana sace mutane wannan ya bayyana cewa lalle gangan suke yi wa wannan abu to ubangiji allah ya gane mana da shugabanni mu su gane su daina zalunta al'umman talakawan kasansu ya shiryar da su su mana maganin wannan tsaro allah mana muwafaka magana hajji usman da gaudaza so ba sobo ba local government ka zo Najeriya ina ga jama'a wannan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh gidan rediyon jafuriya musulunci na Iran VOH mai magana Alhaji Alhassan Tayar daga filin je a jafuriya Niger godiya muka yi da maudu'i wanda kuka mu na dangace da dakile juyin mulki wanda kasar Nijeriya ta cewa ta yi ashe kura tana iya maganin yi makanta zawo amma ba ta yi makanta magani ba to alal hakika ma juyin mulkin ma a halin yanzu ma za a iya ce har yanzu da sauran zomo a kaba. amma tun da sun ce sun kyale juyin mulkin to za mu sa ido mu gani ashe kasar nigeria kawai yaƙi da ta'addanci da gaske na abba ta yi shine ya sa aka cinikin dan adam kamar yadda aka cinikin rago a kasuwa ta kara to allah ya sa dukkanin inda dan nigeria yake yau ya gane da nigeria a yakin nan ba ba a iya kare shi ne ba kawai kasuwanci aka yi da rayukansu da magana alhaji alhassan tayar daga filin jajen fure nijar Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan rediyon musulunci jamhuriyar ta Iran kai ce kuna tare da Suleiman Alhaji Buhari eh, mataimakin watsa labarai da na kungiyar masu kira da saurara zai ta Afirka reshen jihar da maganar da ke jamhuriyar Nijar. Eh, magana ta gaskiya wannan gurin jiwon mulkin da aka yi za a ce an yi ma kuma daga baya dai aka samu da aka dakile shi wannan ya zamanto wani darasi ne dai ga sauran shugabannin kasashen Afirka. Rashin adalci da rashin mutunta eh, haƙoƙin ɗan adam da rashin mulki na gaskiya duk shi ke kawo irin wannan juye mulki musamman kasashenmu na yammacin afirka da wurin shi tare na. to mu dai yanzu kiran da za mu je ga sauran kasashen da ba a yi juyin mulki ba shugabanni kamar su najeriya wata ribar to ya kamata da su samu dai su gyara shugabancin su su ma al'ummar su aiki yadda ya kamata kuma dama wannan maganar in ba manta ba wani lokaci marigayi general kadafi ya taɓa gayin ta ne kusan afirka sojoji za su rike ta in har ana so kasashen afirka su ci gaba to kuma yanzu muna ganin magana shi dai ta tabbata alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu da rediyon jamhuri musulunci na iran sa muna muku fatan alkhairi mai magana nura abdullahi daga nan bakin ruwa hayar gasa a kaduna state a tarayyar najeriya shugaban kungiya ta masu kira da sauraron rediyo ta afirka reshen arewacin najeriya to game da wannan yunkurin juyin mulki da aka yi a kasar benin ayi shugabanni yanzu in dai basu gyara halin su ba to komai za ta faruwa domin allah yana karɓa addu'a bayansa da ake zalunta saboda wannan zaluncin da shugabanni ke matalakawa ya isa su ba sa nazari saboda su ba su cikin matsala talakawa su ne cikin damuwa yau an ta da wannan gari gobe an kashe wannan al'umma jibuwa ne jibu wannan kasa jibu wannan kasa in dai ba su gyara halin su ba wallahi kadan suka fara gani sakamakon wannan abubuwan ba za su tsaya haka ba kuma insha Allah duk wani azzalumi a Afirka nan ko a ina yake da yardar ubangiji in yayi da kyau to zai ga da kyau idan kuma yayi ba kyau zai ga ba kyau muna muku fatan alkhairi Allah kuma ubangiji taimake mu duk inda wani shugaba yake azzalumi Allah ya mana maganinsa inda za a je a juya mulkin nan nan matukar za a samu sauƙin rayuwa talaka ya samu sauƙi to muna addu'a ubangiji Allah ya sa a juya shi amma in dai juyin mulki ne alkhairi a gurin mu dan Afirka an arewacin Najeriya Allah ya kawo mana shi a kowace ƙasa ne idan kuma ba alkhairi bane Allah ya gyara mana zukatan shugaban ko kuma ya ba mu masu gyara ina muku fata alkhairi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen Hausa na gidan radon jamhuriyar musulunci Iran. Mun ji mauri wanda aka dora danganci da juyin milki wanda aka so a kasar Benin. To Allah subhanahu ni a gani na wannan al'amarin bai zo da mamaki ba. Mun sha kira ga wannan kafa ta gidan rado Iran Hassan Barka mun sha gayi dangance da hadishin adalci na shugabanni wanda suke na kasashen Afirka. Wallahi kaɗan na suka gani kuma kai ci mu abin da ma muka ji ciwon shi muka ji takaici kamar a ce nigeria ta aika sojoji a ƙasar benin wannan abun ba wani abu ba ne wata manufa ce wadda take baka gyara gidanka ba za ka ci ka gyara gidan wani ta kaka najeriya an kashe wannan talakawa an ɗauke wannan ɗayan masu ɗayan talakawa an kashe na kashewa an kama na kamawa har sun suna da wannan izinai abba su kokarin su gyara gidansu sai ku taiko kowa gidan wani Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyu a H Hausa mai magana a mai ɗan kuka shugaba na ƙungiyar gaskiya da sa biyu ta nan garin da magana. To hakika dangance da wannan maudu'i da aka ɗora lalle eh, ana cewa an da jiwon mulki. To shi kuma jiwon mulki kusan har yanzu yana nan bai yi da juya ba da ake cewa dai. Amma dai yanzu haka su suke rike da eh, kafofin gwamnati baki ɗaya a labarin da muke samu ju mulki har yanzu dai yana nan to lalle najeriya da suke cewa eh, ta kawo agaji na game da eh, ka a yi juyin mulkin to lalle kenan eh, wannan shi ne ke bamu damar cewar kenan lalle magana 'yan ta'adda da masu ɗaukan mutane suna shiga daji kenan ne wannan din su ne ba ta yi ba mai magana musu da ɗan kashi guwa na ƙungiyar masu kira da sauran radio ta nan garin da magana a tashi lafiya. Sashen Hausa na gidan radiyon jamhuriyar Musulunci Tehran suna na mai magana samu na suke dan mutan liman cibar jamhuriyar Nijar. Dangantar dama da aka ba mu ta jin ra'ayoyinmu akan Najeriya ta ba da gudunmuwa a daƙile juyin mulki da aka yi na kasar Benin. to alhamdulillahi ita ga kan gizo ba ta kusa koki abin ne kira gare mu al'umma duk wannan surutai ba su gyara mu mu gyara halayen mu mu yi tsoron Allah mu yi ta addu'a mu yi ta ayyuka na ibada mu yi kyauta ma shunan mu sai mu daga hannu mu roki Allah sai ya saurare mu dangance da damuwar da muke ciki ta wannan yanayi waɗannan mutane da waɗannan ba'ayyan kafirai da wannan wuraren an kafirai kanunsu game yake kun ba wanda ke iya kware wani baya da na ga mugun dumi-dumi ko wasu ɗumuwa waɗanda suke na haka wallahi mu koma gaba ɗaya ga Allah kai ka sallah yanka ni ya sallah yanka ki sallah yanki mu bar layukan da muke mu Allah sannan mu ɗaga hannu mu roki Allah mu koma ko mu ta aikin da Allah ya ce yana so da haka Allah zai ba mu damar da za mu samu nasara ga waɗannan kafirai. Assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Gidan rediyo musulunci ta birnin Tehran. Malam Hassan barka barka da wannan lokaci. sunana ado kullu karfin ƙarfin matarmawa jihar yobe daga ƙungiyar masu kira da sauraron rediyo afirka reshen najeriya to ra'ayina dai akan wannan yunkuri na biyu mulki na kasar benin alal hakika ƙasashen mu na afirka wannan abu in dai ba a gyara ba har kullum mun fara ganin irin wannan abun kenan sakamakon rashin adalci na shugabanninmu ta najeriya kuma wanda ta kai wannan agaji Allah saka mata da alkhairi abin da ya kamata kenan abin ya faru da makwabcinka ka kai masa gudunmawar taimako fatan alkhairi a gare ku tashi lafiya mai magana a rufin a rufin tamu a jihar yobe amma alaikum wa rahmatullahi wa da fatan an shiga dare lahiya duk inda kuke radio tehran radio musulunci muna jin daɗin abubuwan da aka yi dangance da wanga juyin mulki allah ya ba soza bene galaba allah ya ci da su kuma game da aike-aiken da najeriya ta yi na sozanta ita najeriya tana da soza tana da jirage 'yan ta'adda suka suka gagare su ba su maganin ƙasar suka tiya a kan talon suna kan iyan mutane ana sabata su kuna tare da iliya hamidin mutunan kugurce buza da wata an shiga dare lafiya eh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen hausa na biyu hajji barkamu da haka mai magana da wuli abu daga niyami a jamhuriyar nijar mai eh, ra'ayi na dangane da wannan kurin mulki da sojin kasar benin suka yi wanda ga alamu bisa taimakon wasu kasashe musamman najeriya juyin mulkin zamu iya cewa ya samu tangarda so gaskiya wannan yunkurin da najeriya ta yi mu za mu iya cewa abin allah wadai sabida idan muka tsaya muka dubi yadda duniya take tafiya musamman a namu yanki nan na afirka gaskiya mulkin demokuraɗiyya ba mulki ba ne wanda zai gyara al'ummominmu da ƙasashenmu sabida idan muka ga muka duba turawan kasashen yamma su ke amfana da wannan mulki na demokuraɗiyya ko da ake kira demokuraɗiyya gaskiya eh, mulkin soji ya fi gyara al'umma Assalamu alaikum Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran mai magana Nasiru Malam Sula Malam Falalu ne wanda ake kira da Nas dan jarida a tashar Radio Safar FM da ke nan babban birnin Niamey a Jamhuriyar Nijar a Babari Gidi. Kawai Najeriya sai in ce shugabannin ne nasu wallahi sai an musu turaren salamatu. Ba komai rage musu ba kawai a turara musu turare ne. Ya kamace su wanda zai maido hayyacinsu. To in ba karambanin damu ba me ya kai hura zane? wai kai da kurji a gidanka kuma kake ɗaukan wai waɗansu sojojin kana kai su wai magani ka yi ma wata ƙasa wadda kai ma baka gyara ba gidanka kuma ka je ka ringa gyara makwabtanka ni wani ke gani kawai shiga shigula ce wai mutum ba aikin ka ba ka shiga shigulan mutane waɗannan sojawa da suke yunkurin juyin mulki na benin su suke da incin yin komai su suka ga damar abin da za su yau din suka ce ba kristalon shugaban ƙasar su shi suke so shi za su bari in suka ce ba su san shi ba su san shi to masu sauraron mu da haka ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan Barka Agarista na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya thank you Afirka a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata foto ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi mu ta Afirka. To a yau shirin namu zai mayar da hankali ne akan yunkurin juyin mulkin da aka yi a ƙasar Benin wanda bai yi nasara ba domin jin yadda aka murkushe shi da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a ranar lahadi bakwai ga watan nan na disamba na shekara ta 2025 ƙasar benin ta shiga cikin wasu sa'o'i na rashin tabbas saboda yunkurin jin mulki saura kiris ta bi sahun sauran kasashen yankin yammacin afirka musamman ma dai renon faransa waɗanda suke yankin sahel da aka yi juyin mulki a cikinsu bayan da wasu tsirarin sojoji suka sanar ta kafafen watsa labaru cewa sun sauke shugaban ƙasa patrice talon ba ɗauki lokaci mai yawa ba sai ga wata sanarwar daga gwamnati tana cewa shugaban ƙasa yana nan daram domin an riga an daƙile juyin mulkin lokacin da azhar ta yi wannan ƙasa an sanar da cewa komai yana hannun gwamnati sai dai a tsakanin sanarwar da aka yi na kifar da gwamnatin shugaba talon da kuma wacce ta biyo baya na daƙile yunkurin juyin mulkin da akwai abubuwa masu da dama da suka faru juyin mulki dai na ƙarshe da aka yi a ƙasar benin shine na shekara ta 1972 da a wancan lokacin ake ɗaukar ƙasar a matsayin wacce take a kan tsarin demokuraɗiyya kuma yana tafiya iya gwargwado wannan ne ya sa yunkurin jin mulkin na wannan lokacin ya ja hankalin duniya a cikin ita kanta nahiyar ta afirka da yammacinta sannan kuma da duniya ma baki ɗaya jaridar jean afrique wacce ake bugawa a ƙasar faransa kuma labarunta na afirka ne ta ɗauki wasu bayanai akan yadda yunkurin jin mulkin ya faru da kuma yadda aka murkushe shi ta ce yunkurin jin mulkin ne dai ya fara gabanin bulowa alfijir a ranar lahadin bakwai ga watan disamba an kuwa kai hari ne a gidan janar birtin bada a unguwar abomi kalafi da shine shugaban ofishin shugaban ƙasa janar ɗin ya tsira amma an kashe matarsa aka kuma jikkata ɗiyarsa mace bugu da ƙari a lokaci ɗaya an sace babban hafsan hafsoshin ƙasar janar abu isa tare da wani janar ɗin da ba a bayyana sunansa ba abin da ya biyo baya shine yadda masu yunƙurin juyin mulkin suka yi ƙoƙarin kutsawa cikin fadar shugaban ƙasa a cikin birnin kwatano da nan ne cibiyar tattalin arzikin wannan ƙasa sai dai jami'an tsaro da ke gadin fada shugaban ƙasa sun jajirce wajen hana masu yunkurin shiga ciki motsawa inda suka tilasta musu barin wajen saboda ƙarfin wuta wannan jarida ta john afrik ta kuma ci gaba da cewa abin da ya biyo baya shine masu yunkurin jin mulkin suka nufi cibiyoyin watsa labaru suka kutsa cikinsu inda nan ne dama ya fi sauƙi a cikin duk wani yunkuri na juyin mulki a can ne suka tilasta masu aiki da su watsa jawabin da suka yi wanda an riga an ɗauke shi a faifai a cikin wannan jawabin kanar pascal tiger ya sanar da kafa kwamitin soja na sake fasalin ƙasa da kuma dakatar da aiki da tsarin mulki sai dai wannan sanarwar ba ta wuce mintoci ashirin ana yin ta ba sojoji suka fito masu biya ga gwamnati kenan suka shiga cikin kafafen watsa labarun da suka kwace iko da su tare da yanke sakonnin juyin mulkin da ake watsawa wannan jarida ta john afrik ta ci gaba da cewa kwamandan dakarun jamhuriya a ƙarƙashin wato kanar jimon didoni tipejiri shine ya jagoranci ga gagarumin rawar da wannan runduna ta taka wajen murkushe yunkurin ju mulkin yayin da babban hafsan sojan kasar janar farukto bagedi wanda ya tafi can kasar faransa yana birnin paris kan harkar kasuwanci kamar yadda jaridar ta ambata daga can ya rika bayar da umarni yadda farmaki akan masu yunkurin juyin mulkin zai kasance jarida ta ci gaba da cewa daga can ya rika tuntubar shugaban kasar talon da kuma ministan kuɗi raymond wadagne wanda shi ne ɗan takarar shugabancin ƙasar a jam'iyyar da ke mulki a zaɓuka na gaba to yunkurin jin mulkin dai bai yi nasara ba amma ya ja hankalin duniya saboda yadda ƙasar take a matsayin fagen daga na tsakiya a faɗa da masu ikirarin jihadi a yankin sahel shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya rika karɓar rahotannin abubuwan da suke faruwa a cikin kowane lokaci kuma sojojin faransa na musamman sun shiga cikin halin ko ta kwana domin kare manufofin faransa a wannan ƙasa ta benin idan bukata haka ta taso tasirin abin da ya faru a yankin sahel wannan mujalla ta john afric ta ci gaba da cewa yunkurin jin mulkin ya tayar da kura a cikin kasashen yankin sahel da an riga an yi juyin mulki domin duk take iri ɗaya sojojin da suka yi juyin mulki a wannan kasashen na sahel suka bayar kuma irin sane waɗanda suka yi ƙoƙarin juyin mulki a benin ɗin suka rika bayarwa abinda ya faru kenan a cikin ƙasashen niger mali da burkina faso wanda ya shafi batu ne na tsaro da yadda ake zargin mahukuntan kasar fararen hula da sakaci wajen kare shi Ta wannan ita ce ruwayar john africa akan abin da ya faru a benin akwai wata ruwayar kuma daga tarayyar najeriya da aka ambata cewa kasar ta aiki da jiragen yaƙi zuwa benin ɗin wanda sun taka rawa wajen daƙile yunkurin juyin mulkin gwamnatin najeriya ta aiki da jiragen yaƙi zuwa benin domin taimaka gwamnatin farar hula ta ci gaba da wanzuwa da hana sojoji ƙwace mulki aikin da jiragen yaƙin suka fara yi shine shimfiɗa ikonsu a sararin samaniya ƙasar benin a ranar lahan da ta gabata daidai lokacin da sojoji da suke biyayya ga shugaba patrice talon suka fara fatattakar sojojin da suke ƙoƙarin mayar da wato agogo baya ta hanyar kifar da gwamnatin fara hula ofishin shugaban ƙasar ta najeriya ahmad tinubu ya yi bayani cewa daga cikin ayyukan da sojojin na najeriya suka yi tare da haɗin gwiwa takwarorinsu na benin waɗanda suke biyayya ga gwamnati shine sanya idanu da kuma zama cikin kota kwana da aikewa da sojojin ƙasa ana kuma sa ran cewa sojojin ƙasashen sadiyo debuwa da ghana za su bi baya su shiga benin ɗin domin tabbatar da kare gwamnatin farar hula a ƙarƙashin ƙungiyar tattalin arziki ta yammacin afirka wato ecowas a mataki na ƙarshe da sojin najeriya dai suka tsoma baki a harkokin wata ƙasa musamman a yammacin afirka shine wanda ya faru a shekara ta 2017 yayin da shugaban ƙasar gambia ya haya jami'u ya ƙi amincewa ya sauka daga karagar makidid da cewa ya sha kayi a zaɓe a duk lokacin da aka yi mulki dama da irin wannan to ƙasar najeriya takan fito ta yi allah wadai da shi musamman bisa da aka yi da cewa kasashen yammacin afirka suna da wato kungiya ɗaya ta tattalin arziki da ita ce ecowas kuma duk abin da ya shafi ɗaya daga cikin waɗannan ƙasashen zai iya shafan sauran jun mulkin da ya gabata na ƙasar gini bisau wanda ta dara tsakaninsa da na benin bai fi kwana goma ba ya sa gwamnatin ahmad bola tinubu ta fito ta yi allah da shi tare da kira da a mayar da kasar kan turbar demokuraɗiyya to abin da ya sauya a wannan lokacin watakila shine ya sa najeriya ta shiga da ƙarfi cikin yunkurin makin ƙasar benin shine kasantuwar wannan ƙasar tana kan iyaka da najeriya sannan kuma tsoron kafa wata gwamnati wacce za ta zama abokiyar adawa domin abu ne mai yiwuwa ya zamana waɗanda za su kwace mulkin su zama masu adawa ne da faransa wacce ita kuwa abokiyar kawancen gwamnatin najeriya ce ta yanzu wani manazarci akan harkokin tsaro a yammacin afirka mujahid dormas cewa yin jin mulki a kan ƙasar da take kusa da najeriya kamar benin wani abu ne wanda zai wuya ƙasa kamar ta najeriya ɗin ta amince da shi hakanan kuma ya ce da akwai iyaka mai tsawo tsakanin kasashen biyu kuma tattalin arzikin kasashen biyu yana cakuduwa da na juna dangane da najeriya faduwar gwamnatin benin manufarsa shine rashin tsaro akan iyaka da kuma yaduwar hada-hadar kasuwancin da ya saba wa doka wadda fasakori watakila ma a samu fasakori na makamai akan wannan iyaka idan har harkoki suka taɓarɓare wannan yunkurin jin mulkin da ya faru ne a lokacin da ƙasar take jajibirin yin manyan zaɓuka a watan afrilu na shekara mai zuwa idan kuwa ya ci wanda shine abu mafi rinjaye to wanda zai karbi akalar mulki shine ministansa na kuɗi, raymond wadani Ta ma sauraro wannan ita ce ruwayar abin da ya faru a yunkurin juyin mulkin da aka yi a kasar benin da fatan an gamsu da abin da aka saurara kafin mu karkare, muna yadda ku za shafin mu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. thank you